wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu mai albarka a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi da ke jihar borno a garin maiduguri a darasinmu na biyu cikin tafsirin surat yunus wanda muka tsaya a jiya a kan talatin da 37 ko za mu tashi kan saba'in da hudu? آية تسبع ta بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا لي وجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين نعم <coughs> الله مدوك كن سركي يكي تشوا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين sannan muka aiko min ba'dihi bayan annabi nuhu muka aiko da rusulan wasu manzanninmu ila qaumihim zuwa ga mutanansu faja'uhum bil bayyinati suka zo musu da hujjoji bayyanannu qarara fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl ba su kasance waɗanda suke masu yin imani ba da abin da suka riga suka ƙaryata da shi tun a karan farko kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka nan muke rufi a bisa zukatan waɗanda suke masu ƙetare iyaka bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama ba mu annabi Nuhu alaihi salam a bisa tsarin da muka ji ta ajiya a bisa takaita wadda ubangiji yayi domin buƙatar da ake da ita a wannan sura ta bayar da wannan kissa ta annabi nuhu alaihi salam shine don a faɗi irin yanayin hali da yake kansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa a makka shine irin halin da annabawa suka kasance a kansa a karan farko annabawa sun fuskanci jama'arsu sun ga ainihin ah, toshewar ainihin basira ta jama'arsu sun ga kuma dagewa akan kafirci da kuma ƙoƙarin yaƙi da gaskiya annabawa sun ga wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wani abu bane ko shi ma ya ga irin wannan don haka Allah madaukakin sarki ya bada kissar annabi nuhu domin ya kwantar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya lallashi sahabbansa bayan nan sai Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan bayan annabi nuhu mun aiko da manzanni Allah ya aiko da manzanni daban-daban bayan annabi nuhu alaihi salam wanda shine farkon manzanni to bayansa kuma manzanni sun ci gaba da zuwa Allah ya ci gaba da aiko su a nan ubangiji bai faɗi waɗannan manzannin ba amma a wasu guraren Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan manzannin da Allah ya ta aikowa bayan annabi nuhu alaihi salam kamar irin annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi ibrahim annabi lut annabi shu'aib da dai sauransu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana a cikin suratul araf da kuma cikin suratul hud wacce za ta zo nan gaba sannan kuma zai yiwu a cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya aiko bayan annabi nuhu akwai waɗanda ma bai ba mu labarinsu ba kamar yadda yake cewa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayka akwai manzannin da mun riga mun baka labarin su akwai kuma waɗanda bamu baka labarin su ba wala qad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk saboda haka ba duka ne Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi sallama labarin su ba akwai waɗanda ya bashi labarin su akwai waɗanda bai bashi ba saboda haka rusulan da Allah ya faɗa anan zai yiwu a cikin su ma akwai waɗanda Allah bai faɗa mana a cikin littafinsa alqur'ani ba amma Allah ya aiko su bayan wucewar annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce rusulan ila qaumihim rusulan ila qaumihim rusul jam'i ne na rasul ana nufin manzanni qaumihim anan akwai abin nan jam'i muqabilul jam' idan aka yi jam'i muqabilul jam'i kamar ka ce Allah ya aiko da kowane manzo zuwa ga al'ummarsa kowane manzo zuwa ga al'ummarsa wali kulli ummatin rasul ga da Allah ya ce wa likulli ummatin wato kowace al'umma tana da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya biyo ta cikin ta saboda haka Allah ya aiko da manzanni daban-daban zuwa al'ummomi daban-daban mun ce lokacin annabi nuhu alaihi salam al'umma ɗaya ce amma daga baya duniya tana ƙara faɗaɗa mutane na ƙara hijira daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa duk kuma sanda wata al'umma ta yi hijira zuwa wani guri za ta kawwana wata al'umma ne da haka duniyar sai ta riga ta fadada to kuma a wancan lokacin duniyar ba kamar yadda take a yanzu ba ta zama kamar alƙarya ɗaya wanda yake najeriya ya san me yake gudana a china ya san me yake gudana a india ya san me yake gudana a kasashen turai da sauransu a da can ba haka ba wanda yake najeriya bai san me yake gudana a abin da yake faruwa a nijar ba ko a kamaru ko a ghana domin a wancan lokaci babu hanyoyin sadarwa irin na yanzu haka kowace al'umma tana rayuwa kamar ita kadai ce ba wata tare da ita haka take fahimtar kanta domin ko kula ko da nan da shekara nan shekara 200 baya shekara 200 baya ba a san wata kasa Amerika ba amma yanzu ba wanda bai san akwai Amerika ba saboda an yi ta gano garuruwa da ƙasashe da wasu al'ummomi da wasu mutane waɗanda da ba a san da su ba sai duniyar ta zama kamar alƙarya guda ɗaya to kasancewar a wancan lokacin duniyar da a yayyage take a daddatsa take wani bai san da wani ba kowace al'umma tana buƙatar a aika mata da manzanta domin ya mata wa'azi ya sanar da ita shi yasa Allah ya ce ya aika ma kowace al'umma da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir domin mutun manzo ɗaya a wancan lokacin ba zai iya game duniyar gaba ɗaya ba Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat faja'uhum sai suka zo musu da hujjoji bayyanannu karara wato suka zo musu da mu'jizozi suka zo musu da ayoyi suka zo musu da tsari na rayuwa wanda idan mutum ya kalle shi zai san cewa eh lalle wannan tsarin ba tsari ne dan adam ba tsari ne na Allah saboda irin abin da yake kunshi a ciki na hikima da hankali da basira da sanin ya kamata kowa ya gan shi ya san tsarin Allah ne sannan ga hujjoji waɗanda suke mu'ujizozi ne abubuwa ne waɗanda suke khawariqul ada wanda annabawa suke nunawa wanda suka wuce hankalin ɗan adam abinda dan adam bai saba gani ba amma duk da haka Allah ya ce fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl ba su kasance ba masu yin imani da abinda suka riga suka karyata da shi wato wannan shi zai fi baka mamaki ba halin annabi nuhu da mutanensa ba halin annabi nuhu da mutanensa a gabanin annabi nuhu ba a aiko da wani manzo ba amma daga wucewar annabi nuhu bayan allah ya aiko shi ya zo ya yi wa'azi na shekaru masu yawa aka samu 'yan kaɗan ne suka yi imani da shi allah ya halaka sauran ya bar waɗannan 'yan kaɗan ɗin su waɗannan 'yan kaɗan ɗin suka zama khala'ifa fil ard suka zama su ne suka maye gurbi a duniya suka ci gaba da raya duniya daga baya abubuwa suka ƙara lalacewa Allah ya ta aiko da manzanni ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kowanne kuma ya zo idan mutanensa ba su gaskata shi ba Allah yana share su ya kawo su to amma duk da haka kowace al'umma ta zo maimakon ta ɗauki darasi daga al'ummar da ta wuce bayan ta sai kuma ta kuma komawa ta faɗa cikin irin abin da waccan al'umma ɗin ta fada akai kaga wannan shi yafi ban mamaki a ce ga abin da zaka ɗau izina da shi ga abin da ka ɗau darasi ka ɗau aya amma kuma wannan bai amfane ka ba kaga dole ne ya zama abin mamaki kuma cewar ubangiji fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu wannan yana nuna cewa wa'azin an yi tai musu ɗaya bayan ɗaya duk lokacin da manzo ya zo ba sau ɗaya zai yi shela ba ya ce ni manzon Allah ne ga hujjoji na ga ayoyi na ga abin da na zo da shi shi shikenan ya ce ya gama bayani a'a zai yi tai musu ne yau da gobe yayi tai ya bi su gidajen ya bi su gurin tarurrukan su ya bi su a ɗaiɗaikun su ya bi su a jama'ar su amma duk da haka duk da wannan naci da annabin zai yi da irin wannan maimaita wa'azi da zai yi sai ya kasance ba za su yi imani ba ba ubangiji ba ne ya halicce su da zuciyar ba za su yi imanin ba ubangiji yana hayya'a wa ɗan adam damar ya yi imani babu wani ɗan adam da ake haifa face zuciyarsa a buɗe take wato takardun zuciyarsa fari ƙal suke babu wani rubutu a ciki mamin mauludin illa yuladu alal fitra a bisa fitira ake haifar kowa daga baya ne wani datti da wani lalacewa yake shiga zuciya amma asali dan adam Allah ya ba shi damar ya zama mutumin kirki ko ya zama mutumin banza inna hadainahu sabila imma shakiran ko imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ubangiji ya ba wa dan adam wannan damar ta ya karba ko ya ki karba to idan mutum ya zamana yana wato yana neman gaskiya yana bincike akan gaskiya yana kirdadan gaskiya to ubangiji yakan bude masa hanya sai ya gane gaskiyar ya aiki da ita idan mutum kuma ya cika ta'addanci da keta dokokin ubangiji wannan ta'addancin da zai yi kuma sai ya zama wani rufi ne akan zuciyarsa sai ya ta zuciyar ya ta zuciyar yau da gobe sai ya zama na babu abin da zai shiga zuciyar kuma na ciki ba zai fita ba Maraken da ya shiga ba zai fita ba kuma wani mai kyau ba zai shiga ba wannan shine tabi'i da Allah yake cewa kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka nan muke ɗabi'i muke rufe zuciyar zukatan masu ta'adda masu ƙetare iyaka domin wani zai iya cewa to tunda Allah ya rufe zuciyarsu ta menene za a ce za a ce sun yi laifi ai Allah ne ya rufe zuciyarsu akwai waɗanda suna da aƙidar jabariya wato jabariyanci waɗanda suke ganin duk wani motsin su da faɗi tashin su kawai ubangiji ne yake tursasa su akan wannan don haka shi yake tursasa su su yi abin kirki shi yake tursasa su su yi na tsiya suna faɗar haka domin a gurin su ba wani ba wani dalilin da zai sa a kama su dan sun yi laifi ai al'amuran su a hannun Allah yake sai yadda ya ga dama da su wani ma ya ce to gashi Allah ya ce kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin ashe ubangiji shi ya sa su akan hanyar ba su suka zaba hanyar ba amma da zai tsaya ya dubi ayar zai ga ubangiji ya ce ala qulubil mu'tadin ya ce ala qulubin nasi ba kaga ashe kenan sai wasu waɗanda suke yan ta'adda masu laifi su Allah yake rufe zuciyar su kamar yadda Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suka zama suna tsoruta suna aikatawa na laifi yau da gobe rana ala qulubihim ya rufe zuciyarsu ya yi tsatsa akan zuciyarsu don haka ya rufe zuciyar shi yasa zunubi har kullum jawo wani zunubin yake yi a duk sanda mutum ya yi zunubi bai tuba ba to wannan zunubin yana daga cikin mummunar ukubar da zai gamu da ita tun a nan duniya wannan zunubin kuma ya jawo masa wani in yayi na biyu kuma na biyu ya jawo na uku na uku ya jawo na hudu haka zulubin zai yi ta hauhawa hawa ba ɗaya bayan ɗaya har ya zo ya rufe zuciyar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa duk lokacin da yayi saban Allah sai a yi ainihin ɗigo baki akan zuciyarsa idan ya kuma yi sai a kuma yin wani ɗigon baki akan zuciyarsa idan ya kuma yi sai a kuma sanya wani ɗigo baki akan zuciyarsa saboda haka hatta yusbihu qalbuhu aswada mirbadan kal kuzi mujakhiyan da bice har zuciyarsa ta zama bakakirin kal kuzi mujakhiyan kamar ka dauki kofi ka kifashi. la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran ba zai san meye alheri ba me abin da yake na kirki yayi ba kuma zai san na tsiya ya bar shi ba yadda ka san kofin da aka kifa shi ruwa ba zai shiga ciki ya zauna ba na ciki ko ba zai zauna ba zai zube in za ka ɗau kofi ka kifa shi sama ya koma ƙasa ka sa shi a cikin teku ka ɗago shi me zai fito da shi ba zai fito da komai ba to haka zuciyar mai saɓan Allah take yau da gobe yau da gobe yau da gobe shi yasa ake cewa mutum ya guje wa hatta gurin da ake saɓan Allah kakkaje Allah ya ce la taqrabu zina la taqrabu al-fawahish kan ma ka je kusa da gurin domin tun kana ganin abin kana kyankyami idan ka baya so ya gani yau da gobe yau da gobe sai idan kuma ya saba to tun kuma zuciyar tana kyankyami yau da gobe sai ka ji kuma zuciyar ma ta daina kyamar abu to fa da zarar dukiya ta daina kyamar abu to wata rana mutum zai samu kanshi tsundum a cikin abu shi yasa aka ce kan ma ka je kusa da abin wannan shine rigakafi rigakafi na saban Allah kada ka je kusa da gurin da ake dan yau da gobe in kana zuwa kusa da abin to za ka samu kanka ka dulmiya a ciki to shine nan Allah maɗaukakin sarki ke cewa kazalika naqba'u ala kulubin mu'tadin duk masu tsoron masu saban Allah haka ubangiji yake rufe zuciyarsu wa qalu qulubuna ghul bal taba Allahu alaiha bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun sun ce wai zukatansu ne a rufe saboda haka ba za su ji wa'azin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba Allah ya ce a'a Allah ne ya la'ance su ya nesanta su daga rahama saboda kafircinsu saboda kafircin da suke yi wannan kafircin sai ya jawo Allah ya nesanta su daga duk abin da yake rahama ne Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun haka muke jujjuya wato zukatansu da gannansu saboda kasancewar ba su yi imani da shi ba karan farko to sai Allah ya dinga jujjuya zuciyar shi yasa bawa kullun abin da yake fata abin da bawa yake fata shine ubangiji ya ya tsayar da zuciyarsa akan gaskiya ya tabbatar da zuciyarsa akan gaskiya ta Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ka tabbatar da zuciyarmu akan gaskiya domin al qulubu biyadir rahman yuqallibuha kayfa sha duk zukatanmu a hannun ubangiji suke yana jujjuya ta yadda su to duk lokacin da mutum ya kama hanyar Allah to sai kuma ubangiji ya buɗa masa ya buɗa masa ya ta ganin abubuwan alkhairi alhasanatu min sawabil hasanati alhasanatu ba'daha to kaga kayi aikin kwarai to wannan aikin kwarai shi kuma zai haifar maka da wani aikin kwarai din wannan shine sunnar ubangiji walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita idhan la'atainahum min ladunna ajran azima wala la hadainahum siratan mustaqima da sun yi aiki da abin da muke faɗa musu ake musu umarni da shi da ya zama masa alkhairi kuma ya zama musu dalilin kafewar zuciyarsu tsayawar zuciyarsu akan gaskiya idan na min ladunna ajran azima da sun yi haka kuwa da mun ba su lada gwaggwaba daga wala mu na hadainahum siratan mustaqim da kuma mun nuna musu hanya ta farki madaidaici shi yasa kullun addu'an mu kenan a sallah ihdinas siratal mustaqim ihdinas mustaqim kada ka ji cewa kai ka shirya don haka baka bukatar sabuwar shirya a'a kullun dan adam cikin bukatar shirya yake domin fafutuka ce tsakanin tsakanin runduna ta ubangiji da runduna ta shaidan yadda mala'iku suke kokarin su sanya san alkhairi a zukata haka nan su ma shaidanu suke kokarin su farauci waɗannan zukata saboda ka dan adam a tsakankanin waɗannan abubuwa biyu yake don haka kullum kokari yake ubangiji ya taimaka masa to mutumin da ya samu kansa cikin irin wannan yanayi na roƙon Allah ya taimaka masa ya gane gaskiya ya aiki da ita wannan shine ya taka matakin iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in ka ji cewa kana buƙatar taimakon ubangiji a cikin dukkan komai hatta bautar Allah da kake kana buƙatar ubangiji ya taimaka maka akan wannan bautar Allah din da kake yi ba ka jin cewa kai bautar da kake yi din nan kai kake wa kanka a baka da minna da zaka ga ya ubangiji ya munnuna alayka an aslamu la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman saboda ka ubangiji shike da minna akan ka kullun shi kake kokari ya kara shiryar da kai ta farki madaidaici Allah ce kazalika nadbu ala qulubil mu'tadin haka nan muke rufe zukatan waɗanda suke al mu'tadina masu ketare iyakoki sannan Allah ce summa ba'asna ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نعم Allah maɗaukakin sarki sai ya naɗe mana duk tazarar da take tsakanin waɗancan manzanni ko tsakanin Nuhu da annabi Musa ubangiji ya natse tazarar yace thumma ba'athna min ba'dihi rusulan baka duk baka labarin manzannin ba sai aka dai nuna maka cewa sun karyata annaba wanda Allah ya aiko kuma ubangiji madaukakin sarki yayi dabi akan zuciyarsu wanda karshe al'amarin su ya kasance halakarwa ne sai ubangiji ya gangaro zuwa ga kissar annabi Musa domin anan ubangiji yana so ne ya baka labarin manya-manyan annabawa da aka yi da kuma yadda suka yi gwagwarmaya da mutanensu don haka sai aka naɗe maka tazarar da take tsakanin annabi nuhu da annabi musa alaihi salam sai kuma aka da faɗo kissar annabi musa alaihi salam Kissar annabi musa alaihi salam za mu ga ta yi ta maimaituwa a cikin alƙur'ani gurare daban-daban kusan babu wani annabi da aka maimaita ƙissarsa a cikin alƙur'ani kamar yadda aka maimaita kissar annabi musa alaihi salam saboda akwai tashabuhi akwai kamanceceniya mai ƙarfi tsakanin annabi musa alaihi salam da annabi sallallahu ta'ala wasallam ta yadda annabi musa alaihi salam risalarsa ita ce farkon risala wacce ta zo da nizam tsari na rayuwa ka cokam ɗungurungun sauran sauran risalar da aka yi annabawa duk da suka zo da manzanni a baya sukan zo su yi kira mutanensu zuwa ga tauhidi sukan zo su kira mutanensu su bar shirka sukan zo su gyara musu wasu mu'amaloli da ba su da kyau sai lokacin da annabi musa alaihi salam da ya zo ya samu wata gwamnati ce wacce take tsaye da kafafuwanta wacce ta cika duniya da jabaruti a wannan lokaci ta cika duniya da ta'addanci da zalunci da keta alfarmar bil adama saboda haka annabi musa ya zo da tsarin da zai kawar da wannan gwamnatin ne gaba ɗaya domin a shimfiɗa gwamnatin allah kaga ashe kenan risalar da yazo da ita irin risalar da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da ita saboda haka annabi Musa alaihi salam Allah ya ware ambatan bi'isar sa anan da ya ya ware ambatanta bayan da ya ce ya aiko manzanni wanda annabi Musa ya shiga cikin manzannin amma kuma ubangiji ya sake waro shi shi da annabi Harun ya ambace su domin kasancewar bi'isassa ta kasance inqilaban kanat inqilaban azima juyi ne babba wanda aka samu canji ne babba da aka samu a tarihin shari'o'i da kafa dokoki a duniya dokar da ba dan adam ne ya tsara ta ba Allah madaukakin sarki shine ya tsara ta kuma annabi Musa alaihi salam Allah ya aiko shi domin a zo a kafa wata al'umma mai zaman kanta domin a zo a raya addinin da ya riga ya mutu shine addinin da annabawa da suka gabace shi suka zo da shi ya zo domin ya kawo gyara ga aƙida wacce ita ma ta lalace ya zo ya kawo gyara ga mu'amaloli waɗanda suka lalace ya zo da dukkan abin da al'umma take bukata domin ta rayu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi ya ware shi da ambato bayan ya ambaci manzanni a dunkule ya ce sun ba'athna min ba'dihim musa wa haruna sannan sai muka aiko da Musa da Haruna min ba'dihim bayan waɗannan manzanni da suka wuce Allah ya aiko Musa ya aiko Haruna annabi Musa shine wanda yake dauke da risala ta asali annabi Haruna kuma mai mara masa baya waj'al li waziran min ahli Haruna akhi kamar yadda yace a bani wani waziri wanda zai mara mun baya ya taya ni wannan aiki domin aiki ne ga gagarumi fuskantar gwamnatin Fir'auna a wannan lokaci aiki ne babba ce to yana buƙatar wani waziri da zai mara masa baya cikin danginsa wanda daga baya Allah yake cakar uti ta su'ulaka ya Musa an baka abin da kake so an baka roƙon da kake addu'a da kai an karba ubangiji ya ce wa annabi Musa da shi da annabi Harun su je izhaba ila fir'aun ku je gurin fir'auna ku duka biyun Allah Allah madaukakin sarki ya aiko ku ku je ku sami fir'auna ce ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da kuma mala'ihi ‘yan tawagarsa manyan gari waɗanda suke su ne masu faɗa aji dattijan gari duk inda ka ji kalmar mala'u to tana nufin waɗanda suke manya masu cika ido da haibarsu kalmar mala a yamla'una uyunan nas min alhaiba haiba su tana cika idan mutane kowa tsoronsu yake ji suke fada a ji suke hanawa a bari to galibi duk yadda shugaba ya kai ga jabaruti ba zai iya mulki ba sai da irin waɗannan sai ya samu haɗin kan manyan gari shi sa wani lokaci in ka ga ana barna wani yana yin ta'asa yadda ya ga dama to babu shakka da haɗin bakin manyan gari idan suka so ya daina sai ya daina tilas ko ya ko ya so saboda haka fir'auna shi kadai ba zai iya mulki ba sai da waɗannan mala'u din shi yasa ko da yaushe su ne ma masu masu ba su shawara su ne masu cewa yi kaza bar kaza yi kaza Musa din nan yazo zo ne liyufsidu fil ardi liyufsida fil ardi wa yadhraka wa alihatak ya zo ne dan yayi barna a bayan kasa don ya kyale bautar ka kai da allolin da ake bautawa tare da kai don haka su ne ko da yaushe a gindin fir'auna su suke dora shi akan hanya shi yasa Allah ce ya aika annabi Musa zuwa ga fir'auna sai ya ce wa mala'i da waɗannan ɗan kanzagin nasa bi ayatina da ayoyinmu ya je musu da ayoyi na karantawa shine at-taura ya zo musu kuma da ayoyi na mu'jiza ya zo musu da ayoyi na mu'jiza Allah ya bashi ayar ya sanya hannunsa cikin riga ya fito yana haske kamar cocila ya ba shi sandarsa wacce take rikida ta zama ainihin miciji duk waɗannan ayoyi ne ubangiji ya ba wa annabi musa alaihi salam ya ba shi tisa ayatin bayyinat ayoyi tara bayyanannu waɗanda ubangiji ya faɗi wasu daga ciki a cikin suratul ara Allah ce fastakbaru amma sai fir'auna da shi da mutanensa sai suka yi girman kai baru wa Kano ƙauman mujrimin suka yi girman kai wa Kano ƙauman mujrimin wannan jumla ce ta aliliya wato daman sun kasance mutane ne mujirmai. mutane ne masu manya-manyan laifuffuka domin al'ijiram shi ne babban laifi laifi ba kankani ba laifi na kisa na azabtarwa laifi na da'awar uluhiyya ya ce shi Allah ne shi ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi to kuma duk akan wannan ake yabin sa Allah ya ce wa kanu mujrimi wa kanu qauman mujrimi sun kasance mutane ne masu manyan laifuka shi yasa ba za su karbi da'awar annabi Musa alaihi salam Allah ya ce falamma falamma ja'ahumul haqqu min عندنا قالوا إن إن هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن gaskiya ta zo musu daga wajenmu kun ga anan ubangiji duk ya naɗa kisar annabi musa alayhi salam wajen haihuwarsa da yaya har ya shiga gidan fir'auna da yaya ya bar masar har ya tafi madiyan da ya je ya dawo irin wannan duk kissar ubangiji ya nade ta anan bai faɗe ta ba domin abin da ake so a gaya maka anan shine yadda kafirai suke fada da gaskiya suke togewa akan fada da gaskiya da kin yin imani da Allah kuma da ƙarshe Allah ya halaka su wannan ita ce buƙatar da ake so ka sani anan shi yasa ba sai an baka labaran rukan da ba su yanzu ake buƙatar ka san su ba anan shi yasa ubangiji duk sai ya naɗe wannan yaya annabi ya annabi Musa ya taso har ya kai ga wannan mataki sai gashi tsaham har ya zo wa fir'auna da yan fadansa ya zo musu da gaskiya Allah ce falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu a nan ubangiji ya ce min indina don ya nuna maka girman laifin fir'auna gaskiyar daga wajen allah take ba daga wajen annabi musa take annabi musa turo shi akai saboda haka ma ba a ce yayin da annabi musa ya zo ba sai aka ce yayin da gaskiyar ta zo domin shi ɗan rakiya ne an haɗo shi da gaskiyar ne aka ce ya rako ta su zo zuwa ga fir'auna da shi da mutanensa saboda haka abinda annabi Musa ya zo da shi saƙo ne daga Allah Allah ce min indina daga wajen mu sakon yake ya faɗa haka domin ka ƙara fahimtar irin girman laifin fir'auna da mutanensa kamar yadda Alƙur'ani zai faɗa ce yayin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu ƙalu inna haza la sihirin mube suka ce lalle wannan sihiri ne kuma mabayyani kaga wannan shi zai nuna maka munin laifinsu Allah ya ce gaskiya ce kuma daga wajensa take su kuma sun kirawo ta sihiri a wancan lokaci da annabi Musa alaihi salam ya bayyana a Masar babu abin da yake ci a cikin Misrawa irin sihiri in mutum yana so ya zama babban mutum fada ta matso da shi kurkusa sai ya zama babban mai sihiri idan ya zama babban mai sihiri to wannan shi ake damawa da shi don haka da annabi Musa ya zo ya nuna musu ayoyinsa ayoyin da ubangiji ya turo shi da su suka ga mu'jizozin annabi Musa sai suka ce matsafi ne kawai wani ƙwararren matsafi ne ya zo garin amma ba maganar wani annabi da Allah ya turo da wata shirya ba matsafi ne kuma abin da yake so shine kawai ya nuna wa mutane ya fi kowa ya kwace wa mutane matsayinsu haka sai suka jefe shi da sihiri kaga irin wannan shi aka jefa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wanda yake nuna maka duk waɗannan mutane a kowane lokaci a kowane zamani duk irin tunaninsu ɗaya abinda aka jefi annabi musa da shi tun a zamaninsa bayan shekara ɗaruruwa shi ƙurashawa suka maimaita waɗancan banu isra'ila ne waɗannan kuma larabawa ne abinda banu isra'ila suka gaya annabi musa haka, nan ƙurashawa su ma suka gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa abinda ya zo da shi sihiri ne kuma mabayyani kamar yadda farkon surar ta gaya mana to idan sihiri ne annabi musa alaihi salam ya zo da shi hakika su sun fi kowa sanin menene sihiri tunda su suka fi kowa kwarewa akan sihiri duk sanda kake sana'a ka kware akan sana'a da kaga wanda ya iya sana'a ka zaka gane baya bukatar ma sai wani ya gaya maka cewa wannan ya iya sana'ar ka ce kai kwararre ne akan ta kana gani ka san wannan wannan ya iya abin nan da yake shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa sun san ƙarya suke yi cewa annabi Musa sihiri yake sun san ƙarya suke yi wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wajahadu biha sun yi jayayya da gaskiyar da annabi Musa ya zo musu suka nuna ba su yadda da ita ba suka ƙaryata ta wastaiqanatha anfusuhum amma zukatansu suna da yaƙinin cewa gaskiya yake faɗa kawai ba za su fito ne su saduda ba amma sun san abin da yake yi ba irin nasu ba ne domin sihirinsu duk rufa'ida ne dabaru ne ‘yan eh, dabaru ne da rufa'ido da saddabaru abinda shi kuma annabi musa ya zo da shi haƙiƙa ce haƙiƙa ce min babu batun a ce da shi shi ma yau dabaru yake eh, mai sihiri da ya ga sihiri zai san cewa abin nan ga yadda yake ba haka yake ba da ga yadda yake na hakikanin sai kawai rufa ida aka yi wa mutane to shi yasa annabi Musa alaihi salam yayi mamakin wannan magana da suka gaya masa tunda ya kamata a ce su suka fi kowa bambance tsakanin sihiri da abin da ba sihiri ba shi yasa sai yake cewa قال موسى أتقولون للحق الحق لما جاءكم أتعهم هذا ولا يفلح الساحرون النبي موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أتقولون للحق لما جاءكم yanzu irin wannan ذاكو لنغا ku ringa faɗa عند تذوبكم wannan kuma abin da za ku faɗa kenan gaskiya ta zo muku ku ce inna haza la sihrun mubin ku ce wai sihiri ne mabayyani kaga dole yayi mamaki a sihrun haza yanzu wannan sihiri ne wannan maganar annabi Musa ce ba wai hikayar maganar su yake yi ba domin su ba tambaya suka yi ba su ba cewa suka yi a sihirun haza ba ballantana Musa ya ce a taquluna na ma ku a sihirun haza yana nufin maganar su a'a su sun yi jazmu ne sun tabbatar cewa kawai sihiri ne domin cewa suka inna haza la sihrun mubin lalle wannan sihiri ne kawai kake yi sai ki ataquluna lil haqqi lamma ja'akum an yi hazfin maf'ul din ai ataquluna lil haqqi lamma ja'akum ma taqulun ta ku rika fadar irin wannan magana game da gaskiya bayan ta zo muku su sun kirawo shi mai sihiri sai ya gaya musu abin da ya zo musu da shi gaskiya ne kuma bai kamata su faɗi cewa gaskiya sihiri ba ce sai ya ce a sihirun haza yanzu wannan sihiri ne wannan istifam ne inkari yana nuna inkarinsa da bakin cikin wannan magana da suke yi a duk lokacin da ka ga mutumin da kake ja in ja da shi akan wata magana yana baka hujjarsa da sigar tambaya to ya yarda da kansa ya yarda da kansa domin ya san ansan da zai zaka bayar irin wacce yake so ce ba ka da damar ka faɗi ansan da ta saba tashi shi a sihirun haza ba za su iya cewa ba sihiri ba ne ba za su iya cewa sihiri ba ne shi sa sai ya ce wanzu wannan sihiri ne wato idan idan mutum ya ji kayi masa irin wannan kuma ya san baya da gaskiya to dandanan ya fi risina sama da ka tsaya kana ja in ja da shi ko sayan abu ka je yi ka san kan abin nan a ce rediyo ce ka je saya a kasuwa ka san kan rediyo ka san original din ka san kuma yar jabu din wani sai dauko yar jabu din sai ya ce wannan ai ita ce original din kai kuma ka san watakila sana'ar ka ce ka dade kana yi kana kallon sai suka ce yanzu wannan ce original din yana jin wannan tambayar ya san ka san zai fara ce a ah, to da Allah ya haƙuri na ita ma yin wannan tana da kyau to kaga bai ce da su ba ba sihiri ba ne sai ya mayar musu da ansa da sigar tambaya a sihirun haza yanzu ku kalli wannan abin da na zo da ci ku ce sihiri ne ce wala sahiru masu sihiri ba sa samun rabo ba sa cin nasara duk masihirci baya cin nasara wala yuflihu as-sahiru haythu ata ta inda duk ya bullo mai sihiri ba zai ci nasara ba domin abin da yake zuwa da shi takhayulat ne ba gaskiya bane duk abinda zai zo ya nuna akwai ranar da ramin ƙarya zai kure. akwai ranar da tusa za ta ƙure wa godari saboda haka babu ta yadda za a yi mai sihiri ya ci nasara idan har abin da nake faɗa sihiri ne to wata rana za ku gane sihirin ne ko ba sihirin ba domin mai sihiri ko ba zai nasara ba a ƙarshen al'amari kuma waye nasara annabi musa alaihissalam shi nasara mai sihiri kuma ba zai nasara ba ya ci gaba da ce musu قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا kun ga wannan shi zai ƙara nuna muku cewa sun san ƙarya suke domin sun bar magana sihiri kuma sun shiga wata magana sabuwa duk sanda kake takaddama da mutum ya kaga yana tsalla-tsalla da an ɗauko magana ba a kai ƙarshen ta ba ya sake ta ya lalubo wata to alamar makaryaci ne ba ya da madafa bai san me zai faɗa in ba makaryaci ba ne duk magana aka ɗauko ta sai an ga ƙarshen ta. ba ya ce da su ba a sihirun haza ai sai su ba shi ansa su ce masa eh sihirin ne amma sai suka saki wannan layin sai suka shigo wani layi na su ziga wawaye layin ziga wawaye da ba a da hujjar da za a bayar bara kuma a ziga wawayen gari su yi hauka sai suka ce da shi a na ajitana litalfitana amma wajen wajadna alaihi ba'ana to shin ka zo ne domin ka kawar da mu daga abin da muka samu iyayenmu a kai kaga anan zai za su zuga wawaye wato zagin iyayenmu da kakanninmu ka zo kai kenan wato abin da muke kai bata ne iyayenmu kenan batattu ne kakanninmu batattu ne kaga jahili sai ce a ba mu yadda ba wallahi ba mu yadda ba shi kenan sai a shiga hauka haka wanda ai ba hujja ba ce." ba a hujja cewa babana yana yi kakana yana yi na tashi na ga ana yi ba a hujja da wannan in ka ga mutum yana hujja da wannan to ya rasa mai zai ce ne amma mutumin da zai ke da hujja a tini sai ka hujjarsa amma ya ce a ya daɗe yana yi daɗewa ba ta sa abu ya zama ƙarya ta zama gaskiya don an daɗe a kanta ba zai yiwu ba inda daɗewa na mai da ƙarya ta zama gaskiya da iblis ya fi kowa gaskiya ne a cikinmu akwai wanda ya fi iblis daɗewa <laughs> amma yana nan makaryacinsa saboda haka cewa an daɗe ana abu ba shi ke nuna cewa abin nan da ake kansa na gaskiya ba ne don haka duk sanda mutum zai yi hujja da iyaye ko da kakanni akan abin da yake yi na rashin gaskiya akan abin da yake yi na ƙarya to yana nuna cewa ba shi da kuma wani dalili da zai faɗa inda yana da dalilin da zai faɗa ba zai yi wannan ba sannan sai suka ci gaba da cewa wata kunu na kuma alkibriya fil ard wato mu bar abin da iyayenmu suke kai ko kuma ku zama kuke da shugabanci a doron ƙasa wato kenan abu biyu ne ba za su bar mu mu yadda da ku ba na farko in mun yadda da ku kenan mun bar abin da iyayenmu suke kai sannan kuma in mun yi imani da ku kai annabi Musa da dan uwanka Haruna za ku zama ku ne shugabanninmu tunda ku ka zo da addinin kun fi sani shi idan tsare-tsaren siyasan nema da yadda za a shugabanci jama'a ko za ku gaya mana ya za a yi to kenan kun zama ku ne shugabanni mukin mun zama masu bi kenan kun ga abu bi kenan su suka hana su su yi imani yanzu ba maganar cewa sihiri annabi Musa ya zo da shi ake ba a maganar cewa ya zo ya saba wa kakanni da iyaye da kakanni sannan kuma abin nan da ya zo da shi zai karya musu suna su shugabancin da girman da suke da shi zai zama shi ke da girma to bin iyaye da riko da abin da suke kai kashi kashi biyu ne akwai sanda za ka rike kan abin da iyayenka suke kai idan ya kasance gaskiya ne iyayenka suna kan gaskiya kai ma ka kasance a kan wannan wannan yana da kyau alkur'ani ya nuna mana wannan lokacin da Allah yake cewa an kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun kaga suka ce za su bi za su bautawa abinda yake bautawa <coughs> za su bautawa abinda iyayensa suke bautawa ibrahim da ishaq da isma'il da ishaq kaga anan saboda abinda yake bautawa shine gaskiya abinda iyayensa suke bauta don annabawa ne abinda suke bautawa gaskiya ne saboda haka a nan sai suka yi koyi sai suka nuna su ga abinda iyayensu suke kai haka nan annabi yusuf salam shi ma yana cewa wata ba'atu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun wattaba'tu millata aba'i yake cewa na bi hanya addinin iyayena suwaye iyayensa iyayensa annabawa ne karewar nagarta kenan mutum ya zama annabi ya zama mursali ibrahim wa ishaq wa yaqub sannan kuma ya faɗi hanyar iyayen nasa don iyayensa kawai dan suna dan suna ibrahim da ishaq da yaqub shi yasa yake bin su a'a saboda suna kan addini wanda yake babu shirka ma kana lana an nushrika billahi min shay' zai yiwuwa mu haɗa Allah da wani saboda haka idan iyayen mutum suna kan hanyar kwarai yana da kyau ya rike wannan tafarkin nasu ba don wani abu ba saboda abin da suke kai ɗin gaskiya ne amma idan aka zo maganar hujja to sai kuma ya kawo hujja ce abin da muke yi ɗin nan ga hujjasa ga hujjasa ga hujjasa abin da babana yake yi ga hujjasa alƙur'ani ga hujjata hadisi ba ya ci gaba da cewa babana babana ba a'a waɗannan ma annabawa ne annabawa su suke zuwa da risala ɗin daga ubangiji amma kai ko da babanka mutumin kirki ne ka rike abin da babanka yake kai ba kuma da babanka za ka yi mana hujja ba in aka tsaye ka abokin husuma yana husuma da kai ba kuma ci gaba za ka yi da cewa tofani ni ai baba na haka ya ce in ba a'a tunda ba annabi bane babanka sai ka faɗi hujjarka kuma sai ka danganta abin zuwa ga annabi to haka ake yi waɗancan dukkaninsu in kula annaba ne babanninsu saboda haka za su iya kawo su a matsayin hujja wanda kuma bai kawo abin da yake kai ba ko da ubansa yana mutumin kirki ne kawai kasancewar babansa mutumin kirki ba shi zai sa kuma ke ta hujja da babansa ba to sai kuma ruko da iyaye wanda yawanci shine waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zarga waɗanda su riƙe iyayensu ba bisa gaskiya ba waɗanda za su ga gaskiya su yi yaƙi da ita su ce ba za su bi ta ba saboda iyayensu ba akan ta suke ba wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun lokacin da duk aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar ku zo ku bi abinda Allah ya saukar sai suke bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana mu dai za mu bi abinda muka samu iyayenmu akai Allah ci awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayensu ba sa fahimtar komai ba sa shiriya wato ashe kenan zaka bi iyayenka lokacin da babanka yake kan abin da hankali zai karba yake kan abin da yake shiriya ne amma ka bi shi akan abin da hankali ba zai karba ba ka bi shi akan abin da ba shiriya ba Wanda ai shine yake nuna wato tumasanci da dabbanci a har kullum shi mai takalili irin wanda zai makalkale wa iyayensa ya ce shi abinda suke yi shi zai yi ko da baya da kyau yana so ya hutar da kansa ne wato babu babu mai san jiki mai ainihin wanda yake sahorami irin mai takalili mutum ne wanda ba ya son ya aiwata kwakwalwarsa ba ya so ya aiwata basirarsa baya ya so ya binciki hutawa yake so domin idan aka ce da shi ya kawo hujja in yana bukatar hujjar nan sai ya yi karatu sai ya aiwatar da kwakwalwarsa sai ya yi bincike shi kuma baya son wannan ya fi so ya ci abun a bagwas kaga ba sai kawai ya yi hujja da babansa ce ka gani haka na gaba babana yana yi kaga ba ya hutar da kansa sannan kuma galibi wanda zaka ga yana hujja da iyaye akan abin da yake koda ba gaskiya ba ne za ka samu mai son ya bi son zuciyarsa ne yana so ya rabawa ya raba kansa da dukkan wasu kuyut wani abu da zai dabaibaye shi ya ɗauki abin kawai ya jefa a kan mahaifinsa ko iyayensa idan har ya ce shi wannan abin gamsuwarsa ce yaddarsa ce zai bi ai zai buƙaci a cito me dalilinka me yasa za ka yi kaza wannan zai buƙaci ya yi bincike to amma in ya ce a wannan hanyar babansa ce in ka damu ka je ka samu babansa shi wannan baya gabansa <laughs> kaga hutu yake so baya sanya wahalar da kansa to haka nan Allah madaukakin sarki yake gaya mana a gurare daban-daban irin wannan hujja da masu kin gaskiya masu fada da ita suke bayarwa wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun idan aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar alkur'ani kenan ko bi manzan Allah sai su ce a hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana abinda muka samu iyayenmu akai ya ishe mu law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an da ko iyayensu ba su san komai ba jahilai ne wala yahtadun da ba a bisa shari'a suke ba sai ku ce za ku bi su akan wannan to kaga wannan shi yake nuna maka lokacin da ya kasance da ilimi da shari'a to ba za ka samu irin wannan ba idan akwai ilimi da shiriya to ba za ka samu kuma a taqlidu bil aba ba idan babu ilimi babu shiriya to shine kuma ake komawa ana cewa me aka samu iyaye akai wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha lokacin da suka yi wata aika aika wata alfasha sai su ce ai haka muka samu iyayenmu suna yi kai Allah ne ma ya ce mu yi a cikin suratul anbiya haka mutanen annabi ibrahim ya sha fama da su wala qad ataina ibrahima rushdahu min qabl وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين النبي إبراهيم لو كتن ديزو سامتا ننسى يتشيدسو ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال أنن قما كان لكوك سسكا فكي بوتا مسو مينين يكمو أنن سيسو كتشي wajadna aba'ana laha abidin mu da mun samu iyayen mu su ma wannan suke bautawa yace to ku da iyayen naku duk batattu ne ku da iyayen naku duk akan batar suke qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu a wani guri kenan kace ai haka suka samu iyayen su suna yi saboda haka wannan ita ce hujjar su kamar yadda Allah yake cewa bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun samu iyayen mu akan wani abu saboda haka za mu tafi a bisa tafarkin da suka tafi a kai, za mu mutu akan abin da suka mutu a kai. to galibi wannan takalidi shi yake hana mutum ya yi aiki da kwakwalwarsa ya hana mutumin da yake bisa kafirci ya bar kafircin sai ya dawo musulunci ya hana mutumin da yake kan bid'a ya bar bid'a sai ya dawo sunna ya hana mutumin da yake kan wani ra'ayi gurbatacce ya saki ra'ayinsa ya dawo kan gaskiya galibi wannan takalidi shi yake jawo haka taklidi a duk inda yake to yana dakushe al'umma ne yana dakushe al'umma ana so al'umma ta kasance al'umma ce wacce take aiwatar da tunaninta da kwakwalwarta ba kawai ta bi inna rududu ba ta ga kawai ina mutane suka bazama tun shi ma ya bazama ya bi su a yayi aiki da hankalinsa abin nan ana yi amma menene hujjar da ta sa ake yi menene dalilin da ya sa ake yi anya abin nan kawai don mun tashi muna yi sai mu ci gaba da yi to galibi rashin aiki da kwakwalwa irin wannan aiki shi ke jawowa daga cewa mutane sun yi ta ci baya tunaninsu baya ci gaba domin ba sa aiwatar da shi kun san tunani na dan adam kamar sauran gabbai ne kwakwalwa ta dan adam kamar sauran gabbai ne yadda ka san mutumin da baya motsa jikinsa gabbansa za su yi nauyi haka da ya dan yi tafiya kaɗan sai ka je na haki kawai ya motsa jikinsa to haka nan kwakwalwar da ba a aiwatar da ita daskarewa take ba za ta yi amfani ba kuma duk lokacin da ya zama na kana aiki da kwakwalwar ka yau da gobe to kuma haɓaka ta kake yi ƙaruwa take yi kana haɓaka ta ne kana ƙarfafa ta ne ke yasa lokacin da za ka fara mutumin da bai taɓa hadda ta alƙur'ani ba ko wani abu in ya zo ya fara zai ji da wahala da kyar yake kai aya uku hudu amma yau da gobe kuma sai ka ji kwakwalwar na saki haka ne sai ga kwakwalwar na saki in yana yin rabin shafi sai ka ga ya yana shafi ɗaya sai ga ya kawo biyu sai ga ya kai uku sai ga ya kai hudu ma saboda kwakwalwar samun training take yi shi yasa imamu sha'abi ya ce lokacin da ya fara haddar ilimi na hadisi ji yake yi kamar ana sa shi ya hau wani wawa keken dutse haka yake jin wahala amma kafin ka ce me sai ga shi kwakwalwarsa ta zama kamar wani wawa kekin rafi duk abin da aka jefa sai ya haɗi saboda haka ya ce shi tun da yake bai taɓa rubuta baƙi a cikin fari ba ana bai taɓa sa ta wada ya rubutu ba duk abin da ya shiga kwakwalwarsa ya shiga kenan kuma ya haɗe shi to haka kwakwalwa take in ana aiwatar da ita yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe to ta takaliji yana kashe wannan shi yasa duk al'ummar da take da takalili ba za ka same ta mubdi'a ba hatta a harkar rayuwar duniya idan kuka ce sai na wasu za ku kwaikwaya to ku ba za ku ci gaba ba mutanen japan ba sai da suka kulla kasarsu ba sai a kankin kansu suke dogara ba shi yasa suka ci gaba ba haka duk al'umma ka duba duk kasashen nan da suke kere-kere za ka kama kowace al'umma da kanta da yaranta da fahimtar ta take ci gaba mutanen cana da canancinsu suke komai mutanen faransa da faransancinsu suke komai mutanen koriya da yarensu suke komai saboda sun ce ba za su kwaikwayi na wani ba su ma da nasu mutanen rasha duk wannan gugurmayar da aka yi na alharbul barida tsakanin amerika da rasha ya eh, rasha ba da turanci take harka da yarensu turancin rasha take amfani komai har yanzu kuma to haka al'umma in tana so ta ci gaba sai ta yanta kwakwalwarta daga ainihin wato takalidi riƙe ra'ayin wani a ce sai shi ko a mutu idan aka yi wannan to ba za a ci gaba ba ku duba malamanmu na farko irin yadda suka bar ilimi mai yawa malamanmu na farko sun bar ilimi mai yawa saboda a wancan lokacin kowa bincike yake yi kowa nazari yake kowa nema yake yi mutum baya riƙe shehi ɗaya. duk inda ya shiga ya ga mai ilimi to shehinsa ne baya rike shehi da yawo suke yi alfahari suke da yawan shehunansu amma a ce a ka rike shehi ɗaya ba ma ka ziyarta wani shehi in kari zartu kai ma sabu haka wannan kashe ka za a yi a ce da kai ka zama a gaban shehin ka kamar gawa kamar gawa a gaban mai wankanta haka sai inda aka juya ta a ce da kai in ka shehin shehunka ya yi kuskure kada ka ce kanzil ko mai kaga yana yi ka sallama ka saduda to kaga an ce ka gaba ɗaya ta mutu kar yi amfani to shi yasa ita tafiyar sunna da karantarwar sunna raya kwakwalwa take domin ana ba wa kowa damar ya tsaya yi tunani ya yi karatu ya yi ilimi ya yi nazari ya buɗe littafi ya karanta shi ma ya gane abinda ake karantar da mutane kenan sau haka da suka kasa samun abinda za su yi masa hujja da shi sai suka ce ka zo don ka raba mu da abin da iyayenmu suke kai a ji ita na itana na amma wajen na alaihi ba'ana wata kuna lakum al-kibriya'u ofil art kuma ya zama ku kuke da girma ku kuke da matsayi a doron ƙasa shi ma wannan yana daga cikin abin da ya hana su karɓar gaskiya zamanas idan sun yi yadda da annabi Musa annabi ne shi da annabi Haruna to kenan su ne shugabanni su an kwace musu shugabancinsu domin shugabancinsu ya ginu ne akan abin da iyayensu suka taso a kai to idan har annabi musa ya zo da abin da ya saba na iyayensu suka bi su to sun saki shugabancin da iyayensu suka gina su a kai kenan to haka duk masu fada da gaskiya za ka samu wannan ita ce hujjarsu kuma wannan wani abin suka ne da ake sukan muminai da ita a ko'ina masu kira zuwa gaskiya a ce ai girma suke so mukami suke so da zarar sun zo sun ce a sai ai girma suke so mukami suke so wanda kuma abin ba haka bane girma da mukami waye yake ba da shi Allah ne yake ba da shi shi nan annabi Musa da Harun ya zo ne domin ya ceto banu Isra'ila daga bautar wani Allah daga bautar Fir'auna zuwa ga bautar Allah zuwa ga bautar ubangijin Fir'auna ya raba su da tsarin kama karya na Fir'auna zuwa ga tsarin Allah madaukakin sarki wanda tsarinsa shi yafi na kowa karshe natija sai suka ce wa ma nahnu lakuma bi mu'mini mu fa ba za mu yi imani da ku ba ƙarshe daman abinda za su kai gare shi kenan tunda sun kasa faɗar hujjarsu kuma annabi musa ya kawo musu ayoyin da suka kasa mayar da su abin abinda za su ce ba fa za mu yadda ba ka gama nasiha ka gama wa'azin ka gama fadar gaskiyar ka gama laccar ka gama kawo hujjojin ya ce ba za mu yadda ba wannan shine karshen abin da zai fada. duk abin da zai faɗa ya faɗa amma ba a matsayin hujja ba in ya tashi rufe ya zai ce to ni dai ban yadda ba Allah madaukakin sarki yace wa qala fir'aun qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim falamma jaa as qala lahum musa alquma السحر إن الله سيغتمه إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون to wannan faifai na biyu kenan a cikin kissar domin faifai wajen biyar ne a ciki gaba biyar ce ko zango biyar zangon farko gashi nan annabi musa ya zo ya faɗi gaskiyarsa an ce da shi sihiri to gaba ta biyu ita ce wadda za mu karanta insha Allahu in Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i.